matakin wanda gwamnatin kasar ce ta shigar da bukatar sabuntawa bayan shudewar wanda aka dauka a ƙarshen watan jiya na da matukar tasiri wajen murkushe 'yan ta'adda a yankin na difa honorable hamma asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da harkokin tsaro wannan ƙara shiddada shi ne an kai saboda an yi shi na wata uku a lokacin da ya wuce to an gani wannan doka da an ka ɗauka ta samu ta kare sauran mutane saboda sojojin da an ka sa da waɗanda duk suke kula da wannan aiki wato so samu an yi eh, duba dare da rana bisa ga duka wani mugu wanda za shi shigowa in lokaci ya yi akwai lokacin da ya kamata kenan kowa ya jaye kenan in an ga mutum a cikin lokacin nan an san mugu ne kenan za shi gamuwa da wato hushin 'yan doka matsaloli waɗanda sun ka fuskanci al'umma na yankin difa akwai 'yan kuna bakin wake sata na dabbobi da mutane da an ka ɗauke daga wuraren da suke zama inda suke noman eh, eh, tugande inda suke kama kihi inda suke kiyo dole ne ke nan gwamnati ya ɗauki ƙwaƙwaran matakai san a samu a kare mutane da dukiyarsu. Ministan tsaron ƙasa Hassan Masa'udu ya yaba wa 'yan majalisar dokokin saboda amincewarsu da wannan mataki. duk abin da ake jifa cikin yakin da ake wajen can da yardan assembly ne in babu yardan assembly gwamnati bai da incin ya yi shi don wannan ne duk wata uku da zuwa wata uku muna tambaya gwamnati ya bamu izini mu ɗauko waɗannan mataki da ake ce ma ita urgence abin da muka yi kenan kuma mun ji daɗin da assembly national ta bubin wannan authorization Dan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD ta 'yan adawa, Honorable Murtala Alhaji Mamuda ya ce duk da sun yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓacin, za su sake kiran ministan na tsaro ya hallara a majalisar domin jin ko akwai wasu matakan da gwamnati ta ɗauka. Za mu musu tambayoyi da yawa kuma muna son su ba mu eh, haske za mu shiga matakan da ya kamata mu a matsayin mu na zabu ga abin da ya kamata su yi saboda wani abun kar a bari ya kamari ya jima da yawa in ya jima da yawa matsala ne za ka ga ya fara shigowa wa'ansu jihar kuma bin wata wannan. Sai dai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa na gundumar gure da ke kan iyakar jihar Zandar da jihar Difa sun ɗauki matakin ko oho a lokacin da ake kaɗa ƙuri'ar tsawaita dokar taɓacin saboda a cewar su ba a ba su damar tsokaci a zauren majalisar ba a kan wannan batu. Hasalima ɗaya daga cikinsu wanda bai yarda in naɗe muryarsa ba ya ce suna da bayanai da ke cewa mayakan boko haram na amfani da kasuwar garin subdu da ke gabashin gure domin sayan cimaka da sauran kayayyakin bukatun kungiyar amma kuma ana nuna wa wannan lamari halin ko in kula in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar